um, ok so jama'a assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan bidiyon uh, a wannan bidiyon zan nuna muku wato ma'ana yadda za ka samu bayanai dangane da website din mutum a uh, like a uh, ina yake sannan a wane web server ne registration din shi so a wane web server ya sai domain din ya kuma yi hosting din website din ya wato ma'ana kenan a ah, insha Allah da a cikin wannan bidiyon amma idan ne farkon zon ku a wannan channel din kare kuma ta ku na mana subscribe sannan ku na mana amurkarwa hakan sa mu tabbatar cewa lalle kuna tare da mu oke so mu shiga cikin bidiyon a ah, da farko za mu fara bude wato mana website a ah, buna din haka browser mu so bayan mun bude browser mu za mu yi searching din um oke ya mu ne za mu yi searching din who is a oke so bari mu yi searching din wannan a za ga nan zan rubuta who dot is ok so a uh, wannan website din yana sai da domain ne <laughs> kun gani ok so yana sai da domain ne da sauransu abinda za mu fara yanzu a ciki za mu je mu fara zuwa kamar irin website din da muke so mu samu irin bayanai haka dangane da shi ok so like wannan a wannan ban sai ta mai kayan shi ba wannan ba sai ta mai komi ma cikin shi ba ok so bari mu yi amfani da hausa haka an gani ok so um, so bari mu yi amfani da wannan ok so ga yanan mun kafo link din nan za mu yi festing din shi za mu yi haka sai mu danna festing sacin kenan so lokacin da mu bude sacin danna sacin zai kawo mana fuska kamar yadda kuke gani haka a ah, za ku ga yanan name server so wannan a to to ok so bari mu fara ganin dns record ɗin shi da irin su ip address serial ip address da sauransu dai ok so kun ga um, real ip address kenan shine wannan so he kuma me za mu ga dot aa ne wannan uh, sai kuma me za mu so kun ga ga inda ya sai um, domain ɗin kenan So wannan shine abun su email kenan. Um, bari ku ga wani abu. Um, gani registrar information ga nan hosting concept da registration da hosting ga kenan. So inda mai wannan website ɗin kenan sai domain din ya. <laughs> so ga nan uh, important details kun gani ga nan su kan sun bayyana updated on 7 kaza sannan register on kaza sannan expire on kaza kun ga lokacin da duk wannan domain din zai expire na hausa hackers so wannan domain din ne nan kuma ga similar domain <laughs> so shi ma duk ga sunan a gwara hausa news hausa menene hausa fulani.org hausa fulani.net ok so eh me muke son magani make private now registrar details ok so ba su ba mu dama mu shiga wannan gurin ba bari ba sai mun saya so za ku ga nan wanda ya buɗe ɗin a katsina yake sannan dai ga ya ƙara mu katsinan so duk a nan guraren information details da about website duk za ka iya samun su a nan ciki so dukkan su a nan guraren za ku iya samun su ba tare kai ya nake ganin wannan ah, shi din ne. Ok, so duka duka anan za mu tsakata da ku sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba dot .net. dot a ah, zan sai mu wannan website din domin ta nan wallahi. Za mu ga. Ah, to yana ma ina. Kama ɓace. Sai yana koma. Ok. so duka duka anan mu dakata da ku sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba so insha Allahu a bidiyo na gaba wanda zamu yi zan nuna muku hanyar da za ku bi wato ma'ana ku yi a hacking din website ma'ana ba wai hacking din shi kai tsaye normal hacking website biya a so ku yi cloning din shi zuwa duk sauran wannan um, zuwa kowane website kuke gani yanzu ba kun ga website din na haka kuke ganin shi ba a so ina ga wannan ba shi za mu taɓa ba za mu yi darasin yadda ake buɗe youtube so da shi za mu yi amfani amma shi a wancan a duniyar ne da za mu yi amfani da shi oke? so um, duka duka anan za mu kawo muku ƙarshen nan bidiyon sai idan mun haɗu ku a bidiyo na gaba kada ku manta ku na subscribe sannan ku na mun almakara hakan sa mu tabbaci Allah kuna tare mu ok so mun gode